gabanin karawar da za a yi tsakanin kungiyar super eagles na nigeria da fedos na kasar masar mai horas da 'yan wasa na masar hector kopa tuni ya bayyana sunayen 'yan wasan da za su kara da super eagles ko da yake har yanzu samson siyasa bai bayyana sunayen 'yan wasan da za su buga wasa a karawar da najeriya za ta yi da kasar masar ba daga dukkan alamu samson siyasa ya sha marar samun nasara kasar masar wacce ta kasance ta lashe kofin nahiyar afirka sau uku a jere a shekarar 2006 da 2008 da kuma 2010 za ta fafata da najeriya a filin wasa na ahmadu bello da kaduna a ranar 25 ga wannan watan na maris da muke ciki daga bisani bayan kwanaki hudu najeriya za ta ziyarci kasar masar domin buga wasa na zagaye na biyu a farkon wannan makon ne mai horar da 'yan wasan na masar kofa ya gayyato wasu 'yan kasar da ke buga wasa a kasar waje domin buga kasar a karawar da za ta yi da najeriya